kusan hamza zai ce yadda matan suke yawan kawo mishi kansu ne ya fara jan ra'ayin shi tun yana indi kuma wasu cikin abokan karatun shi da suke kwana studio tare suka koya mishi fara shaye-shaye tun yana mamakin yadda bacci baya kama su har suka sanar da shi wiwi ce a indomi suke dafawa ko su zuba a shayi in za ka kwana idan ka kyam ka kuma yadda yake jin kwakwalwar shi har wani kaifin tunani take karawa tunan muka tsaya yanzu ku samu ci gaba sai kuma ya samu podiyo ma yana ɗan sha duk da shisha ce abin da ya fi bulbula ma cikin nan shi arafat ma na shan shisha hamza zuwa kulaf ya fara koya mishi daga kwalba sai kuma ya ga kanshi na rike wuta ba ta bugar da shi kamar yadda yake ganin tana wa sauran mutane abdulhafiz kan ce kana cutar da kanka hamza akwai kuskuren da kake a cikin sallarka shi yasa ba ta hana maka aikata waɗannan abubuwa wallahi ka gyara kafin lokaci ya ƙure maka nasihar kan bi kunnen shi ta dama sannan ta wuce kunnen hagu abin da ya sani kawai shi ne komai yana da lokacin shi idan lokacin barin shi yayi zai bari kuma azumin litinin da alhamis baya wuce shi sam in ba rashin lafiya ba safiyar yau saboda ya san zai zo gida bai yi niyyar shan wani abu ba amma hirar hindu da wannan katon banza kamar yadda ya faɗi sai ta saka shi kunna wiwi haka kuma ya sa shi yin faɗa da abdulhafiz da baya son jin warinta shi yasa baya son damuwa ko kaɗan haka kawai daga ganin hoton yarinya kamar jaraba ta manne mishi a kai shi yasa har wajen sha ɗaya tukuna sai ya wanka ya fito yanzu ma tsintar kan da komawa instagram yana duba hotonta da yake na ƙarshe da ta saka ɗan yatsa ya sa yana shafa kan fuskarta na rana ɗaya ma idan ya same ta ya mishi zai cire ta daga kanshi kwata-kwata yana da wannan yaƙinin saƙonni ya shiga yana ganin sunanta a sama alamar ta mishi magana sai yanzu zaki min magana ya faɗi a fili kamar tana jin shi tun da ya tashi yake dubawa bai san ma me zai ce mata ba shi dai ya fara mata magana kuma bai saba yi ma mace magana ba sam buɗe saƙonnin ya shiga yana ganin hotuna ba don abin da ta yi ɗin ba daidai ba ne a zanen akwai dai gyara da yawa kuma layukan ba su yi mishi yadda yake so ba sallama ta ya amsa sannan ya ce akwai gyara kam ba zan yi dogon tafin ba zan kira ki sai da ya tura sai ya tunanin ba shi da lambar ta balle ya kira ta bai ma san dalilin da zai sa ya ce mata haka ɗin ba kawai zuciyar shi ce ta ɗarsa mishi son jin muryarta ko za ta yi daidai da kalabar fuskarta sauka zai yi daga instagram ɗin sai ya ga alamar tana rubutu like da gaske za ka kira ni kafin ya amsa sai ya ga alamar ta sake ci gaba da rubutun kai fa za ka kira ni don allah karka ce min wasa kake min dariya ya mai sauci yana fara rubutu caja lambar ki kafin in canja ra'ayina bai taɓa ganin saurin rubutu kamar yadda ta turo lambar ba kwafaye yana sabin da hindu sannan ya danna kira ta ɗaga ya yi mata sallama ta amsa shi yana jin farin cikin da yake tattare da muryarta haɗi da wani irin excitement da duk ba su hana muryar sauka cikin kunnen shi da wani sauti na daban ba bai tambayi ya take ba ko ya makaranta kawai abin da yake so ta gyara a jikin zanen ya faɗa mata ko godiyarta bai ji ba sai ya sake kashe wayar shi Dan yana ganin kamar duk sa'o'in da yake ƙara magana da ita yadda take sake manne mishi a kai da yadda zuciyar shi ke ƙara kwaɗaituwa da ita Ga baki ɗaya sacin wani irin sama-sama take jin ta kamar wadda take yawo a saman gajimare ko tafiya take yi sai ta dinga jin ta kamar reshen bishiya saboda nishadin da take ciki babu rana ɗaya a cikin satin da ta wuce ba tare da ta yi magana da hamza ba yana kiranta duk da baya mata wata magana da ta shafi wani abu banda architecture je ne kawai ya buƙaci sanin yadda take karatu ta kuma faɗa mishi murya shi wani irin sanyi take mata ta yadda take a buɗe hausar shi ta fi komai burge ta ba wai bai iya ba ne akwai yadda kan fitar da wasu harrufa da za su tabbatar maka da cewa ba hausa ba ce yaren da harshen shi ya fara lankwasuwa har yan gidansu zuwa yanzu sun fahimci nishaɗin da take ciki hatta zaid da ba shiga harkar kowa yake ba sai da ya ce mata wai kyau ban me yake damun ki kwana biyun nan Dan taɓe baki ce tana girgiza mishi kai babi komai me ka gani bai sake kallon ta ba na ma ta tunanin zai furta wata maganar duk yadda take son ko kadi ce ta ba labarin hamza wannan karanta ja bakinta ta yi shiru ba za ta yi jinsin ɗin abin ba kuma kadi ɗin ma ba ta dame ta da tambaya ba don hidimar bikinta da yake gabatowa ba komai take mayar da hankali a kai ba gara ma asma kan bi ta da kallon tuhuma duk in tana waya da hamza saboda yadda murmushi san baya barin fuskarta haka idan suna chatin da shi sosai take son sanin wani abu tare da shi da ba a kafar sada zumunta ya saka ba ba ta so ta mishi tambayar da za ta saka ya daina mata magana don ta ga har yanzu baya kula duk wani kwamen da za ta yi a kasan postin ɗin shi na instagram ta ɗauka tunda suna magana ko ɗan lakin ne zai yi amma bai nuna mata ya gani ba ta dai ga alamu yana whatsapp ne saboda ta ga ya saka status kwana uku bayan ya kira ta sai ta yi kwamentin suka koma magana a can maimakon instagram yau kan tun da ta da gida wajen sha biyu da rabi sallace kawai take raba ta da teburin zananta so take ta gama duk wani asamin da take da shi zuwa safiyar gobe asabar don ta samu ta fara karatun test ɗin da take da shi a ranar litinin sai bayan ya shayi tukuna ta samu ta ci abinci ta koma kan gado ta zauna tana ɗora sistem a kan cinya ta ji daɗin wutar da suka kawo tana addu'ar su batta har zuwa safe wani american film ne suke kallo series mai suna suit tana kuma jin daɗin shi fiye da yadda ta yi tunani akwai abokinta a instagram ahmad shi ya ce mata ta kalla har makaranta ya zo ya kawo mata daga farko zuwa inda aka tsaya don ana kanyi ne jininsu ya haɗu da ahmad din. yana labaltriya kasu shi ma mayan kallon fina-finai ne shi ne ma abin da ya fara a sassa abokan tasu tun da ta yi sistem ta daina damuwa da zaman falo duk abin da take son kallo za ta saka a cikin sistem ɗinta ko kaɗan fim baya yanke mata kallon ta ci gaba daga yadda ta tsaya da ya fi manna kunnuwanta ta ji zir alamar shigowar saƙo a wayarta ba tare da ta tsayar da fim ɗin ba sai ta ɗago waya tana dubawa hamza ne mata magana ta whatsapp he haka ya faɗi amma sai da ta ji wani irin abu na yawo a ƙasan cikinta kafin ya gaure zuwa ko'ina na jikinta yana ƙarasawa cikin ta ya zaune saboda yau ne karo na farko da ya fara mata magana ba tare da ita ta fara mishi ba shiga whatsapp ɗinta tana amsa mishi da He! tana fara rubuta gaisuwar da kafin ta tura sai ya ce mata me kike yi goge gaisuwar ta yi kallo emoji din alamar tambaya ya saka mata sai ta yi murmushi american film suit ta ɗora da kai me kake yi ya ɗan ɗauki lokaci kafin ya amsa cikin yaren turanci ba wani abu mai yawa ba kallon amsa take yi tana rasa abin da ya kamata ta ce ba hirar da bata shafi architecture suka cika yi ba tunanin abin da za ta tambaye shi take yi baka faɗa min ɗan wani gari bane kai cewar hindu ɗin kaduna kai ta girgiza tana murmushi bai kai kama da yan kaduna ba wannan karo shi ya turo mata da emoji ɗin murmushi bai amsa mata ba sai ga kiran shi ya shigo fim ɗin ta saka a pause tana amsawa da hello muryar shi na dukan dodon kunnanta da yanyina na kama siririyar dariya ta yi ban sani ba shi yasa nake tambayar ka ai har hausarka ba ta kama da ta yan kaduna ba tana jin numfashin da ya sauke ta cikin wayar an shuwa ce affa ba fulata ne amma ni ɗan kaduna ne tun da nan aka haife ni wannan karo ita ta sauke numfashin ba ta yi mamaki ba sam don ba ta mayi tunanin baban nashi zai kasance ɗan ƙasa ba saboda kamannin shi duk da ba haske ya cika can ba ka ce kana jin yaruka da yawa za ta rantse ta ji girgizar kan da yi duk da ba ta ganin shi guda hudu ne kawai babu wani yawa dariya ta yi cikin yanayin da yake nuna alamar ya burge ta sosai kafin ta amsa sai ya ce zan yi abu mu yi magana an jima ya kashe wayar yana saka ta sauke ta daga kunnanta tana daƙuna fuska haka yake mata wannan kashe wayar ko da kwa ba zai yi wani abu ba da shi ya gama maganar da yake sanyi da ita kashewa yake ba tare da ya jira amsar ta ba amma kuma kalar ajin shi ya yi mata saboda ya yi daidai da kyawun shi tana hango musu abin da ba ta son furtawa ita da shi addu'a kawai ta ƙara yi don yanzu ba ta asarar baki ɗaya daranta wajen zane tunda hamza ya ansa mata ko yaya ne sai ta yi sallah don tana da tarin bukatu alamar shigowar saƙo ta ji ta duba ta ga text ne wannan karan hamza ya mata ba whatsapp ba za mu iya haɗuwa mu gaisa bata san ta saki wani ihun murna ba sai da ta ji sautin cikin kunnuwanta zufa take ji ta wajajen da ba ta taɓa zaton suna fitar da ita ba yau ita hamza abu abbas yake tambaya ko zai iya haɗuwa da ita su gaisa ba tun yanzu ta san Allah ya amshi addu'arta ba kawai lokaci ne bai ba san yanzu dama Allah yana tare da mai haƙuri Ya kuma ta ga ribar haƙurin takaicin duk tarkacen samarin da ta dinga kwasa a baya babu wata damuwa ta amsa shi kafin ya tuna cewar shi ne hamza abu abbas gayan da matan instagram suke tururuwa kan shi lunch gabanta ta ji ya yi mummunar faduwa kafin ya gama lugudan ya kara mishi gudu ta hanyar faɗin ki saka time ki turo min adres in zo in ɗauke ki wannan karan fankar ɗakin ba ta hana gumi jike tashar kabba tabbas wannan shi hausa yake kira ga ƙoshi ga kwanan yunwa hamza na tambayar ta su fita abinda turawa ke kira da date ne yanayin shi bai nuna mata ya yi kama da wanda zai zo kofar gidansu ta saka musu kujerun roba su zauna ba bata san me yasa ta yi tunanin hakan zai faru ba tun daga farko ta san ko mutuwa ta ta dawo anti ba za ta taɓa barinta fita da hamza wani waje ba kullum cikin maganar lalacewa da ta sami al'ada irin ta malam bahaushe take tunda ta ga wani bidiyo na yawo a whatsapp na wata matashiyar budurwa da saurayinta ya haɗa ma fatin cikar shekara ashirin da uku ya kuma tsuguna ya mika mata zobe yana tambayar ko za ta aure shi kamar dai a ƙasar waje. Anti ba ta ga komai ba, saka mata zoben kawai yayi sai abokanan shi da nata suke tafa musu. Matan na fitar da wasu sautuka da anti ta kira da kukan mage, cikin nuna alamar yadda abin ya ƙayatar da su, amma kwana ta tana faɗa kamar za ta baki. Ita hindu. ta ga cikakkiyar bidiyo ɗin har runguma juna suka yi suka kuma sumbaci junansu sosai ita kanta abin ya mata wani iri duk da bangaren da aka ba da zoben da yadda wajen ya kawatu ya yi matuƙar burge ta to balle kuma yanzu ita hindu ta ɗauki kafafuwanta ta faɗa ma cewa saurayi zai zo ya ɗauke ta su fita cin abinci ta san magana ce da ko shaye-shaye ta yi ba za ta taɓa fara kwatantawa ba balantana kuma cikin hankalinta amma ba za ta bari wannan dama da ta samu ta wuce ta ba ba tare da sanin ya za ta ta tura ma hamza adres din tana dorawa da bayan azahar yayi emoji da yake nuna ok ya turo mata ta saka hannu tana goge zufar da take tsatsafo mata kafin ta lalubo dimples ɗin ta san bibi tsab za ta sami anti ta gaya mata ga abin da yake faruwa idan ta hana ta bata ji ba in ma faɗa za su yi su sun shirya daga baya amma za ta ce da wani abu ya same ta gara su daina magana d saurayi ne haka ya haɗu da komai da komai dai so yanzu yana tambaya ta za mu fita cin abinci kin san anti ba za ta bari ba ban san ƙarya da zan ba wallahi tana ganin kawunan harara da dimples sun ta turo mata babu shinkafa a ku ne hala yar dariya hindu ta yi duk da ba ta jin nishaɗi ke fa banza ce matsalar me zan ce mishi hararar da ta sake turowa ki faɗa mishi gaskiya ya zo ƙafar gidan ubanki ya same ki kuna da shinkafa a gidanku idan ya teke marmari ki zuba mai a filet ki fitar mishi da ita amma kar ki fara bin saurayi yawon cin abinci ba kowace wayewa ba ce abin kwaikwayo sauka hindu ta yi daga whatsapp ɗin dimples ba sa ta taba ganewa ba hawa ta kira tana faɗa mata abin da ta faɗa ma dimples din. babe ya zo gida zai fi fa kai hindu take jinjinawa na sani wallahi amma ba na son blowing wannan chance din ya mun irin yi min din ba kaɗan ba da Allah ki taimaka min tana jin hawa ta sauke numfashi kafin su tsayar da magana akan dabarar da za su hindu din ta fita ko da na awa ɗaya ne ta sauke wayar da murmushin nutsuwa a fuskarta tana tsintar kanta da kashe sistem ɗin baki ɗaya ba ta da wata nutsuwar da za ta ci gaba da kallo gara su hira da hawa ta taya ta zaɓen abin da ya kamata ta saka sigar jikinta sai miƙewa take saboda excitement ta kasa yadda da cewa ita ce za ta ga hamza abuwa bas gobe wai murmushi me kike yi Fodiyo ya tambaya da mamaki bayyana a fuskar shi sai da hamza ya gyara zaman shakan dogo kujerar da yake zaune ya miƙe kafafuwan shi hannun shi da kofin da ya zuba giyar da turawa ke malakabi da biyar saboda baya so ya rike kwalbar a samu aka siya abdulhafiz ya shigo turan da ya sha wiwi a cikin gidan yana nan har yanzu baya sakan mishi fuska wata magana mai tsayi ma bata hada su ba garaje da suka hada a wajen aiki sun yi magana kan project ɗin da suke kan yi na zanen estate a jihar kano da ya samo musu daga gwamnatin tarayya ba za ka gane ba cewar hamza yana ci gaba da danna wayar shi hira yake da hindu abinda a sati ɗaya ya fara zame mishi jiki duk da yau sau ɗaya suka yi magana ta ce mishi tana makaranta yadda ya ta duba wayar shine ya sa ya yanke hukuncin fara yi mata magana dariya ya yanzu ka mai sauti ba komai yakan saka shi dariyar hakan ba allah mai iko fodiyo ya faɗi yana kallon hanza da ya ɗaga waya ya kara a kunne da alamun kira yake yi tashi wayar podiyo ya soke daga kunnen shi yana sauraron hirar da hamzan yake yi da doguwan kiran anna ya sa shi mai hindu sallama yana kashewa ya kira an ɗin ya ji ko lafiya mai gyara ya kama mota ta yanzu ta sanar da shi ya jinjina kai don sun yi waya ya riga da ya bashi shi kuɗin gyaran tun kafin ma ya gama yau wato ki hau ki ji in ba taimake da kike so ba sai ki faɗa mu hamza ya faɗi kafin anna ta kashe wayarta ya siyo motoci har guda biyu da ƙannan shi za su dinga yawo a ciki amma bai san me yasa suke son ɗaukar masa mota ba duk da baya son musu faɗa amma wannan karan ya sauke musu sosai idan suka gama aikin da suke yi aka ba su kuɗinsu zai sai mata sabuwar mota sai su karata da wannan ɗin da suke na ci. za ka fara magana ko sai na nemo wanda zai min hakin wayarka kallon ba ka da hankali hamza ya mafodiyo da ya ɗaga mishi gare shi duk biyun ka yi budurwa ban sani ba kai hamza yake girgizawa no no ba budurwa ta bace kawai muna magana ne dariya fodiyo ya mai sauci kai hamza kai kake magana da mace kiranta kai fa banda mansura ka faɗa min macen da kake magana da ita dan dakuna mishi fuska yi ina magana da wasu mata mana ganin podiyo na mishi kallon ni ne fa karkara yana min hankali sai ya ɗora da oke naji ina magana da ita saboda ta min kyau ba budurwa ta bace ina son testin ne kawai sosai podiyo yake dariya irin ta gogaggun yan duniya yanzu ka fito min a mutum me yasa ka tsaya kana wani boye-boye to ka taya kawai kai hamza ya girgiza mishi ina ganin ta ba kamar sauran ba ina so mu haɗu ban ma san ta yadda zan fara ba ni ban saba neman su ba ka sani su ne suke nemana kai fodiyo yake girgizawa yana miƙa ma hanza hannu da bai musa bai miƙa ma fodiyo wayar yana furta hindu To masu sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan. Kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi namijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba da fatan za ku kasance